يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاكه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na biyu ga watan safar hijira ta dubu da hudu da arba'in bakwai wadda ta daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da biyar ta miladiya yau za mu yi darasi na biyu da da shida a cikin karatunmu na aljami'ar sahih al-musnad na al'imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alai wanda muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya tsara ma wannan gari tsari da kariya da albarka ah, <clears throat> za mu tashi babi na 60 a cikin kitabul jana'iz hadisi na 327 babu salati al jana'iz bil musalla wal masjid na'am قال المؤلف رحمه الله باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد نعم إمام البخاري رحمة الله عليه يتي باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد باب ينصلى أكن جنائزة باب ينصلى باب ينصلى الجنائزة بالمصلى أمسلاتين إيدي واتو أكيلن دا أكيين صلى الجنائزة وكما كيلن صلى إيدي والمسجد دا كما أكيين مسلاتي واتو معناه yin sallar jana'iza a wurin da yake shine aka tanada domin sallar jana'iza domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa akwai inda yake sallar jana'iza cewa wajen mulsaqun bil masjid wato haɗe yake da masallaci min nahiyatil mashriq daga jihar gabas jihar masallacin jihar makabartar baqi'a kenan har yanzu in kuka kula akwai kofa da ake ce mata babul jana'i idan mutum zai fito daga kofar da ake fitowa idan mutum ya yi ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ake ce mata babul jana'i to a ɗaya daga cikin duk da yake ba sahabi bane almajirin malik ne ibnu habib al-maliki yace ya ga wajen da ake sallar gawa din mulsaqun bil masjid min jihatil mashriq haɗe yake da masallaci a jihar gabas wato jihar da take fuskantar a masallacin makabartar baqiya anan ake yi to imam al-bukhari yayi aqfi da kuma a masallaci domin wannan ishara ne daga imam al-bukhari akan cewar idan ya tabbata cewa ana wato sallar jana'iza an yi ta a wajen da yake shine al-musalla inda ake yin sallar idi domin wannan shine kuma ɗaya kaulin al-musalla inda ake sallar idi domin a can aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya najasi sallar janaza to al-musalla yana daukan hukuncin masallaci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni mata masu haila su halarci addu'ar musulmi wal ya'tazilna al-musalla amma su kaurace ma wajen da ake sallah to kaga ya nuna kan cewar shi wajen da ake duk da yake ba a tanade shi a matsayin masallaci ba amma yayin da ya zamanto an haɗu a wajen domin a sallar jana a sallar idi sai aka ba shi hukuncin mai hukuncin masallaci aka ce mata masu haila su kaura su nisanta daga wajen to kaga idan annab sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a nan wajen to bil qiyas za a iya yin sallar janaza a masallaci ko ba haka ba an fahimci azancin imam al-bukhari na'am na'am qala haddathana yahya ibn bukayr آه، آه، نعم يحيى بن بكير يا زن من حديث يحيى ابن عبد الله ابن بكير قال حدثنا الليث الليث ابن سعد إمام أهل مصر عن أقيل دقى أقيل ابن أبي خالد الأيلي عن ابن شهاب دقى ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب دقى سعيد بن المسيب وأبي سلمة دقى أبو سلمة شين ابن عبد الرحمن بن عوف نعم أنهما حدثا شوى سوسو بيون سنزن تامس حديثي عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة رضي الله عنه يشي نعالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا سندمو متور النجاشي صاحب صاحب صاحب الحبشة سركن حبشة أما يكراش ما أبو تن حبشة واتو تندشيني سركن واتو كمر شيني ما أبو تنقر نعم ما أبو تنقبيلة يوم الذي مات فيه يوم الذي مات فيه أرانا ديمتو فقال استغفروا لأخيكم فقال استغفروا لأخيكم يتي كنيما متنقوانك غافرا na'am wa an ibn shihab kuma dai daga ibn shihab da nafsin isnadi wanda ya gabata qala haddathani sa'id ibn al-musayyib yace sa'id ibn al ya zanta min hadisi anna abu hurairah radiyallahu anhu qala cewa abu hurairah radiyallahu anhu yace an inna an sallallahu alaihi wa sallam saffa bihim bil musalla lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi musu sahu a masallaci a filin sallar idi akabbara alaihi arba'an sai masa kabbara huɗu. sai masa kabbara hudu to kun ga a cikin wannan akwai na farko akwai abin istidlalin bukhari cewa fasaffa bihim bil musalla yayi musu sahu a musalla filin sallar idi shine in aka ce al musalla a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin wato musallal idi filin sallar idi waɗansu kuma suka ce a'a ana nufin musallal jana'iz to ala ayi halin sawa'un an kira shi musallal eid ko an kira shi musallar jana'iz manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata masu al'ada wal ya'tazilna al musalla su kaurace ma al wajen da aka hadu dan ayi sallah saboda haka ya nuna kan cewa inda aka haɗu dan ayi sallah ana ba shi hukuncin masallaci saboda haka kenan kamar yadda aka yi sallah a wajen da aka haɗu. ake aka haɗu a filin da aka haɗu don a yi sallar jana'iza za a iya yin sallar jana'iza a masallaci domin hukuncinsu ɗaya shi ne maksudin al'imamul bukhari da wannan tarjamar saboda hadisin da ya nuna annab sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar jana'iza a masallaci bai inganta a sharaɗin bukhari ba bai cika sharaɗin bukhari ba amma ya yi ishara a tarjama a kan cewar hadisin zai ya inganta a kafa hujja da shi ta fuskar kiyasi wato ta fuskar fahawar khitab abinda wato abinda ma'anar kalmar take nufi ta al-musalla shi ku hadisin da ya tabbatar bin nafsi da nafsi akan sallah a cikin sallar janaza a cikin masallaci shine hadisin Aisha radiyallahu anha mun sha ambatansa cewa lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu ta sa a shigo da shi cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta yi masa sallar gawa sai mutane sai sahabbai suka yi mata inkari ya za a shigo da shi cikin masallaci ta yi masa sallah ta ce tana mamakin yadda ta ce mutane sun yi saurin mantuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a kan ibnail bai ba sahal da suhail ba face a cikin masallaci sahal da suhail 'ya'yan albaiba ya yi musu sallar gawa a cikin masallaci saboda haka wannan hujjar ita ce yana ɗaya daga cikin abin da nana aisha radiyallahu anha ta yi istidrakinsa ga sahabbai wanda ta kiyaye abin da su suka manta to bayan nan kaga ba su yi mata inkari ba duk da sai dai a bisa wannan sai malamai suka saba waɗansu malamai suka ce ana yi waɗansu malamai suka ce ba a yi mazhabar malik da abu hanifa ba a yin sallar janaza a cikin masallaci amma imam malik saboda gudun wato kada wani abu na najasa ya fita daga cikin daga jikin mamacin ya bata masallaci na babin sadduk zari'a ne wato gudun abinda zai kai ya zuwa ga abinda ba a so shi kuwa al'imam abu hanifa saboda da shi da waɗanda akwai su suna daga cikin waɗanda suke ganin gawar mamaci wato a najasa ce saboda haka ba su yadda a shigo da najasa cikin masallaci ba amma hadisin annab sallallahu alaihi wasallam na Aisha hujja ne akan yin sallah a cikin janaza a cikin masallaci to kuma musamman wannan ya karfafa da ayyukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abi shayba ya ruwaito a cikin al-musannaf cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi masaidina abubakar sallar janaza a cikin masallaci a cikin masallaci ya sallace shi sallar janaza haka zalika yayin da saidina umar ya rasu suhaib arumi rumi wanda shine wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada shi ɗan uwantaka da saidina umar a cikin masallaci yi masa sallah aka ce ma kab amma gawar saidina umar an sanya ta tijahal mimbar tana a gaban mimbarin. masallaci a gaban mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan aka ajiye gawar ya yi masa sallah to kaga wannan ya nuna kan cewar sahabbai duk da sun yi ma aisha inkari a farkon al'amari daga baya wannan abin ya zamanto ba abin inkari ba wato kamar sun yi ijma'i saboda fi'ilin sayyidina abubakar da fi'ilin sayyidina umar sai dai kuma <clears throat> za a iya cewa ai mutuwar sa'ad ibn abi waqqas bayan mutuwar saidina umar ne ko ba haka ba tunda sa'ad ibn abi waqqas ya rasu a shekara ta nawa ya rasu ba zai bin wutar gamarsa amma dai almuhim ya rasu bayan saidina umar saboda shi sa'ad ibn abi waqqas shine ya fatahul qadisiyya shi ya ci qadisiyya kuma sayyidina umar radiyallahu anhu ya dawo da shi madina da ya dawo da shi madina ya zauna a kasar dinsa al-aqiq a ya zauna saboda haka mutuwarsa bayan mutuwar sayyidina umar ne radiyallahu anhu to idan aka ce haka cewa ya aka cika inkari bayan an ruwaito abinda aka ruwaito daga sallar da aka yi abubakar a masallaci da wanda aka yi umar a cikin masallaci menene jawabi sai ake nafsin jawabin da aka yi da aisha ta gaya musu cewa mutane sun manta kuma wannan ba abin mamaki ba ne yayin da lokaci ya yi tsawo tunda ba abu ne wanda aka saba yi ba ba abu ne wanda aka saba yi ba an saba yin sallar jana'iza a wajen masallaci saboda haka idan an yi a cikin masallaci babu mamaki a ce waɗansu ko ba su riska ba ko kuma sun riska ɗin amma sun manta saboda ba abu ne wanda ake yi yau da kullum ba na'am قال حدثنا إبراهيم بن المنذر نعم قال حدثنا أبو ضمرة أبو ضمرة أنس ابن إياب كنم نعم قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة المدني النافع دق نافع مولان عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوى يهودا وسن زوجا النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم دوان مسن دغا cikin su ba yahudi wamra'ati da kuma wata mace zanaya da suka yi zina fa amara bihima sai yayi umarni da su farujima qariban min mawdi'il janaiz sai aka yi musu rajamu aka jefe su har suka mutu kusa da wajen da ake yin jana'iza inda masjid nan wato daura da masallaci wanda yake karfafa maganar ibnu habib inda masjid cewa a jihar mashrik ɗin inda aka ce ta kofar babul jana'iz ashahid shahid a nan wajen shine mawdi'ul jana'iz inda masjid wurin da ake yin sallar janaza a nan daura da masallaci wato shine wajen sallar jana'iza da yake wajen masallaci al-musalla din kenan shine maqsudin al-Imam al-Bukhari wa cikin wannan hadisin akwai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaune tare da Yahudawa a Madina kuma yayi abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarce su ya umarce shi yayi fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in sanan ya falan yadurruka shai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna Allah yuhibbul idan suka zo maka Allah ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam idan yahudawa suka kawo maka qadiya fahkum bainahum aw a'rid anhum kai hukunci tsakanin su ko ka kauda kai ka kyale suka da kai hukunci tunda su ba su imani da shi ba amma in suka kawo hukunci to Allah ya bashi zabi ya ce fa in tu'rid anhum in ka bujire ka kyale su ka ki musu hukunci falan yadurruka shay'a ba za su fitar da kai da komai ba wa in hakamta in ka kai hukunci tsakaninsu fahkum bainahum bil qist kai hukunci tsakaninsu da adalci to shine hukuncin Allah to shine kaga da suka zo sai annab sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan hukunci domin lokacin da aka zo sun yi zina sai aka suka zo aka dora ta akan jaki aka sanya musu gawayi a fuskar su baki ana yawo da su a cikin madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda kuka samu kenan a cikin attaura cewa haka ake ma waɗanda suka yi zina sai suka ce eh bayan kuma a cikin attaura hukuncin rajimu ne sai ce ku kawo attaura a suka zo da ita wanda zai karanta sai ya danne ya sa ɗan yatsansa a inda ake maganar rajimu ya danne ya ce gashi babu rajimu sai wani daga cikin daga cikin musulmi wanda da ba yahudi ne sai ce daga dan yatsan naka ana dagawa sai ga ayatul rajul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ko ni ne zan yi muku hukunci da abin da ke cikin littafin Allah sai ya umarni da a jefe su saboda haka aka aka zartar da wannan hukunci akan su aka jefe su to wannan ya nuna abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ciki na rayuwa tare da su ahlul kitab a irin yanayin alaƙar yadda ta kasance tsakaninsa da su amma shahidi a cikin hadisin da yake da alaka da kitabul jana'iz shine ambatan cewa wurin da ake yin sallar janaza yana nan daura da masallaci almasjid anan yana nufin masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda muka ambata na cewa an yi ma saidina abubakar sallar janaza a cikin masallaci haka saidina umar ibn hajar ya ce wa haza ya ijma'a ala jawazi dali wannan yana hukunta cewa ijma'i ne akan halaccin yin haka na'am hmm. ya ce hadisan guda uku ne hadisin guda hadisai guda biyu ne domin hadisin na biyu duk da ya ba shi lamba ya ce wa an ibn shihab da nafsil isnad ne sai dai riwayar kaga in kuka kula hadisin farko ibn shahab yana da malamai biyu sa'id ibn al-musayyib da abu salama ibn abdurrahman ibn auf ko amma riwaya ta biyu ta hadisin ibn shahab malamin sa ne sa'id ibn al-musayyib to saboda ibn shahab hafizi ne ya rike cewa yayin yayin riwayar hadisan su su biyu yanda yaji su daga wajen malaman nan nasa su su biyu babu ambatan cewa yayi musu saho a musalla nafsul kissa ce amma sai ta takaita akan cewar annab sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su rasuwan najashi ranar da ya mutu ya ce ku nema ma ɗan ku gafara bai ambaci cewa ya sanya su sun yi sahun sallah a filin sallar jana'iza ba bai ambaci cewa ya masa kabbara guda hudu ba an fahimta saboda a hadisin da ya ji daga abu salama tare da sa'id ibn al-musayyib ya taƙaita kawai akan istaghfiru li akhikum amma wanda ya zo da wannan ziyadar na cewa ya yi musu sahun sallah kuma ya kabbara sau hudu wannan daga sa'id ibn al-musayyib kawai ya ji shi to shine bukhari yayi ishara ga wannan an fahimta to da aka hadisai biyu hadisi ɗaya ne sai dai ɗaya ya kunshi ziyada ya kunshi ziyada a wajen take ba ta cikin ɗayan shi yasa ai kaga da nafsul isnad ya kawo yace wa ibn shihab bai maimaita isnadin ba na'am wani ka kuma za ka yi kirga shi kan cewa hadisi ne daban na'am babu ma yukrahu min ittikhadil masajidi ala alqubur babu ma yukrahu min ittikhadil masajidi ala alqubur abinda aka karhanta na rikan masallatai akan kaburbura wato a yi a mayar da makabarta ko kuma kabari ya zamanto wajen da za a rinka sallah a wajen an karhanta wannan karahiya nan da ake nufi wannan karahiya ce wadda take ta taharim ta haramci saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo na la'ana ga waɗanda suka yi haka na suka mayar da wato a wuraren makabartarsu ta zamanto masallatai to ya nuna kan cewa kar karhancin da ake nufi ba karhanci ba ne na barin abu wanda na wato wanda yake idan an bashi za a samu lada a'a kar hanci ne na haramci kun san suna maganar karaha tanzihiya wa karaha taharimiya a ce makruhi ne na haramci a ce makruhi ne na kuma rashin so wato na tanzih na nisantarwa to wannan karhancin anan karhanci ne na haramci a wajen wato jumhurin malamai sabanin waɗanda suka ɗauke shi a matsayin cewa makruhi ne kamar yadda yake mazhabar imam malik a a wajen cewar ba ta ganin haramcin yin haka na'am ولما مات الحسن بن الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه آآ الحسن ابن الحسن ابن علي نعم حسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنه يوا ناجكات ابن الحسين كون نعم حسن نعم ولما مات الحسن الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم يا يندا الحسن dan alhassan ibn ali radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wato da su su ukun da shi hassan din jikan sayyidina ali kenan da shi kuma alhassan ibn ali dan sayyidina ali sayyidu wato as-sayyid wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ibni hadha sayyid shi alhassan ibn alhassan ibn ali yana daga cikin tabi'ai hmm. dan sayyidina hassan ne amma ya sanya masa suna alhassan to shi ma kuma kansa yana da yana da da ya sanya masa alhassan saboda ka suka zo su su uku alhassan ibn alhassan ibn alhassan ibn ali ibn abi talib na'am ضربت امرأته القبة على قبره sana. sai matarsa ita ce fatima bintul hussein ibn ali ibn abi talib mm, yar mazazar suke da ita yar baffansa sai ta yi haima akan kabarinsa sai ta sanya haima akan kabarinsa sanatan shekara guda sai haima wato ta zauna a nan a cikin haimar wai don ta don saboda jimami ta ji kusanci da shi duk da ya mutu saboda soyayya saboda soyayya ba za ta bai shi a cikin kabarin ba za ta biyo shi har cikin makabarta ta yi haima tana zaune da shi a cikin kabarin ta yi ɗakinta a nan a kan kabarin har shekara ɗaya sun marufe sannan aka ɗauke haimar sai suka ji wani mai kwarmato mai kururuwa yana cewa ala hal wajadu ma faqadu to wai shin sun samu abin da suka rasa ne ba a al-akhar sai ɗayan ya baki jawabi bal ya isu fankalabu bal a'a ba samu ba sun yanke kauna fanƙalabu sai suka koma kun gane wannan kisar kun gane istidlalin bukari bukari ya yi istidlali da wannan hadisi da wannan asar duk da ba hujja ne na shari'a ba aiki ne na wannan tabi'iyya ya yi istilali da shi don ya nuna kan cewar zamanta da ta yi shekara ɗaya a nan a kan kabarin mijinta za ta yi sallah ko ba za ta yi sallah ba za ta yi sallah to ta aikata abinda ba a so ko ba ta aikata ba ta mayar da wajen ya zamanto masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to sai yayi istinasi da abin da aka ji na wani mai magana shine wanda ake ce ma alhati yana magana wanda zai iya zamantowa kamar yadda ibnu hajar yace zai iya zamantowa daga cikin mala'iku zai iya zamantowa kuma daga cikin muminan aljanu tunda sauti ne kawai aka ji ba a ga mai maganar ba kuma wannan yana faruwa shi ya yasa ibnu abid duniya yana da littafi na alhawati irin waɗannan jin maganganu ɗin ana ji kamar lokacin da annab sallallahu alaihi wasallam ya rasu haka suka ji mai magana amma ba su gan shi ba cewa su wanke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kayansa su binne shi a inda ya rasu sun ji wannan alhafi din kamar yadda ya zo a cikin a cikin sira to ita ma wannan sai aka ji mai suka aka ji sauti na cewa shin sun samu abin da suka rasa ai wato suna nufin ita ta samu abin da ta rasa ya dawo hmm? sai ɗayan ya amsa masa a'a ina ba ta samu ba sun yanke ƙauna sai suka koma gida wato nisa inda haka ne ta ci gaba da zama a nan mana ba ta ci gaba da zama ba sai ta koma gida to ishara ne wannan ba hujja ba ne tun hujja da shari'a ne ake yi sai dai wannan ba wai kan ya ambace shi ne saboda maganar ta dace da dalilai na shari'a ba wai don cewa shi kansa dalili ne bi ra'asihi ba an fahimta ba don cewa dalili ne bi ra'asihi ba sai dai don cewa abinda ta aikata abinda aka ji na sautin ya nuna wato na sautin inkari ne ga abin da ta yi wanda wannan inkarin dalilai na shari'a su suka tabbatar da inkarin shi yasa zai kawo wato hadisin da ya nuni a kan wanda yake shine dalili na shari'a da ya hana wannan shine isnadin da ya zo na'am qala haddathana ubaydullah ibn musa na'am ubaydullah ibn musa al abdi al-kufi دق شيبان ابن عبد الرحمن النحوي نعم عن هلال هو الوزان دق هلال ابن حميد شيني الوزان نعم. عن عروة دق آه، عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها دق عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم ce. fi maradihi alladhi mata fi a cikin rashin lafiyarsa wanda yayi wafati a cikinsa. La'anan la'ana yahuda Allah ya tsine ma yahudawa da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida sun ɗauki ƙaburburan annabawan su masallaci sun mai da shi masallaci qalat sai Aisha tace walaula zalik da ba don wannan ba da sun bayyana kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ghayra daidai ni ina jin tsoro an yi tahada masjida a ɗauke shi ya zamanto masallaci to kun ga a cikin wannan akwai tabbatar da la'ana akan yin haka akan yahudawa da nasara kaburburan ma da suka mayar da su masallacai na annabawa ne ba na sauran gama garin ba na sauran bayan Allah salihai ba na annabawa amma wannan ya zamanto sababin la'ana to kun ga wannan ya nuna cewar abinda ahlul kitabi suka yi ko da an yi hikayarsa gare mu a cikin alkur'ani in aka samu abinda ya tabbatar da inkari a kansa ba zai zamanto shari'a ba waɗansu suna ɗaukan hujja na a yi masallaci a kan kabari da cewa ƙalar ladina galabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarinsu wato ashabul kahab sai suka ce za mu mayar da kabarinsu ya zamanto masallaci suka ce wannan shine hujja da suke gina masallaci a kan kabari shi za a ga sun yi alƙubba a yi masallaci ma har ya zamanto shine masallaci jami'i a dalilin wannan masallacin shine kabarin za a gansu da yawa a garuruwan musulmi abin a yi inkari da haka take hatta a kasar saudiya amma albarkacin raya tajdidin musulunci da aka yi a kasar saudiya da raya da tajdidin tauhidi da aka yi karkashin jagorancin sheikh muhammad ibn abdul wahab aka tsarkake kasar daga duk waɗannan abubuwan aka dena to kaga suna cewa wai su hujjar su masu yin wannan shine wannan aya sai a ce to ga ayar ku ku masu yin masallaci akan kabari ga ayar ta suratul kahf to haka take a cikin ya Allah ya yi hikayarki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗi kan cewa abinda waɗanda yahudawa da nasara suke yi Allah ya tsine musu kuma a cikin alkur'ani ai abinda alkur'ani ya qala alladhina ghalabu ala amrihim wanda suka yi rinjaye akan al'amarin su ba ce qala ulama'uhum ba ma ba malaman su aka ce ba wanda suke da rinjaye masu mulki su ne yi masu mulki ko ba lallai su zamanto akan shirya ba kuma hikaya ce ta man wato a shar'u man qablana shi yasa malaman usul suke cewa shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid fi shar'ina ma yukhalifuhu shari'ar waɗanda suka gabace mu al'umomi shari'a ce gare mu matsawar a cikin tamu shari'ar ba a samu abin da yake saba masa ba to a cikin shari'ar mu an samu abin da yake saba ma wannan shine wannan hadisin da masu kama da shi tunda hadisai ne da yawa ba kawai hadisin Aisha radiyallahu anha ba akwai hadisin Abu Huraira bal Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayh yana da littafi tahdhiru sajid min ittikhadh al-qubur masajid wato tsor wato yin kasheji ga musulmi mai yin sujada akan ya riƙi makabarta ta zamanto masallaci ya kawo hadisai da suke nuni akan haka yana cewa ala la tattakhidhu qabri la masjidan inni anhaakum an zalik hadisin wannan sahabin da yake cewa sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwarsa da kwana biyar yana faɗan wannan mm. to sannan a cikin wannan hadisin aisha ta ce da ba don wannan hadisin ba da an bayyana kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana da an sanya shi a makabarta to sai dai jin tsoron in aka sanya shi a makabarta kar a mayar da wannan makabartar ta zamanto masallaci to amma yanzu ga shi kabarin nasa a cikin masallaci yake watakila yanzu mutane da an yi shiru ana so a jiya ya al'amarin zai kasance <laughs> masallacin shi ya gabaci kabarin ko ko kabarin ne ya riski masallacin masallacin eh? ne ya gabaci kabarin don masallacin annar sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa haddinsa ta jihar gabas shine bangon ɗakin na na aisha da sauran matan annar sallallahu alaihi wasallam inda ake ce mashabbaki ɗin wannan koran duk da yake wani bangare na wannan koren yana cikin ɗakin aisha hmm. wani bangare na koren an ɗauko an cire masallacin daga nan to lokacin da ake har a zamanin annabta har a zamanin sahabbai ba a shigar da ɗakin na na aisha cikin masallacin ba har sai a zamanin tabi'ai lokacin umar ibn abdulaziz da ya zamanto za a yalwata masallacin ta jihar gabas inda zai zamanto masallacin ya shigo ciki da dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam farkon tausiya da aka yi dakin na na hafsa ne saboda shi dakin na na hafsa yana daga dakin na na hafsa yana daga jihar kibla ga dakin na na aisha dakin na na hafsa yana nan kun san dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar L suka yi suka toho daga kudu suka yi arewa sannan suka yi yamma ɗakunan ɗaki na ƙarshe shine ɗakin safiya to sannan kuma daga gabas da ɗakunan gidan sayidina ali ɗakin sayidina ali radiyallahu anhu wanda yanzu wannan shabbakin da kuke gani wanda aka yi masa ƙubba ya hada ba kawai ɗakin na na aisha inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ya hada hadda gidan sayidina ali hadda gidan sayyidina ali yana cikin nan wajen saboda dakunan ba wani girma gare su ba tunda kun ga a dakin annabi sallallahu alaihi wasallam in zai sujada sai ya zungura aisha ta janye kafa ta dan ya samu ya sujada ba katafarin dakuna bane irin yanda muke ciki yanzu to a lokacin sayyidina usman shine ya sai dakin na na hafsa ya shigar da shi cikin masallaci ya masa tausiya kun san shi na Usman shine ya mayar da kiblar masallaci ya kahara gaba daga mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam mihrabin da da ake yin sallah wanda yanzu mutane suke wucewa ta wajen ziyara za ku ga mihrabi da na Usman shine yayi wannan to sai ya shigar da ɗakin Hafsa a na Umar shi karin da yayi a jihar yamma yayi a jihar yamma yayi jihar gidan sayyidina Abubakar Hafsa Abubakar shi tausi'arsa da ya ta jihar yamma ne to shi kuma sai usman sai ya ta jihar kudu to a lokacin umar ibn abdulaziz sai yalwata masallacin ya shigar da suka ga akwai bukatar a shigar da ɗakin na aisha radiyallahu anha to saboda kada a ɗauke shi masallaci sai aka mayar da ɗakin na na aisha aka yi masa gini mai kusurwa uku an fahimta gini mai kusurwa uku na taɓa nunawa? to ba sai na sake ba eh haka an fahimta? triangle kenan ko? Eh, trapezium da ya za a ce ai triangle a dinnan plane ce ita kuma wannan cube ce yadda. kabarin yana haka yadda ba wanda zai fuskance shi masa sallah an fahimta domin ba zai yiwu ka fuskance shi ba in ka fuskanci nan ba shi kake fuskanta ba in ka zo nan ba shi kake fuskanta ba to shi ne azancin da suka yi saboda wannan hadisin nana na Aisha radiyallahu anha to nan Aisha ta ce gaira an anni Asha sai dai ni ina jin tsoro an yi ta masjidan a ɗauki masalla a ɗauki kabarin ya zamanto masallaci to kaga wannan kamar ita ce ta yi kenan ko to amma a wata nushar kamar yadda ya zo a cikin riwayar muslim gaira annahu khushiya sai dai an ji tsoro kar a mayar da shi ya zamanto masallaci wanda yake wannan shine ainihin ma'anar tunda ita Aisha radiyallahu anha ba ita ce mai bada umarni ba tunda abu ne wanda ya shafi shugabancin al'umma shi yasa riwayar muslim ta fassara wannan abin da cewa sai dai an ji tsoro kada a mayar da wato kabarin nasa sallallahu alaihi wasallam ya zama masallaci kun ga da an yi a waje sai ana jin tsoron za a mayar da shi masallaci sai ya zama to an kaurace ma masallacin da ya gina an tafi can tunda za a ce waye zai sallah anan ga inda kabarin yake can za mu je inda za mu samu albarka to jin tsoron kada a yi haka shi yasa aka Aisha take cewa shi yasa sai ba a fitar da shi daga inda yake ba to kuma tare da cewar a sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya zo da sunna cewar annabawa ana binne su a inda suka rasu ne saboda haka yace a daidai inda gadon da yake akai daidai inda gadon da yake akai ya rasu akai gadon gadon na na Aisha wanda ya rasu a kansa a inda gadon yake a nan aka haka kabarinsa saitinsa a nan aka haka kabarinsa aka binne shi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kaga masallaci a cikin ɗakin Aisha ne masallacin ne ya zo ya riske shi kuma ijma'in malamai na tabi'ai a wannan zamani shine yasa suka ga su yi haka su shigar da shi cikin masallacin amma su yi shi ta yanda ba za a mayar da shi a mayar da shi alƙibla da za a rinka fuskanta ana yin sallah ba an fahimta na'am wannan bid'a ne cewa suna fifita sallah a jihar kabarin ai in mutum zai fifita sallah zai fifita sallah ne a cikin rauba hmm? inda ku jihar kabarin yake inda ashabu inda wajen dakalin ashabu sufa nan ne zaka ce yana bayan jihar da kabarin yake to nan ko ba cikin rawda bane ko mutum ya salla a rawda a nan waje ya salla a rawda ya fi ya salla a can wajen musamman ganin yanzu kun ga kun ga yanzu ai an dawo zuwa ga mihrabin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu liman anan yake tsayawa na'am babu salati ala nufasa idza matat fi nifafiha babin sallar gawa akan annufata mace mai ciki idan ta fi nifasiha idan ta mutu a cikin wato a cikin nata yayin da take da ciki ko kuma yayin haihuwarta zai iya daukan fi nifasiha ai fi zamani hamliha a zamanin da take da ciki ko kuma fi nifasiha yayin da ta zo haihuwa na'am قال حدثنا مسدد نعم مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يزيد بن يزيد بن زريع البصري نعم قال حدثنا حسين حسين المعلم نعم قال حدثنا عبد الله بن بريدة دق عبد الله بن بريدة ابن الحسين نعم عن سمرة دق سمرة شين ابن جندب رضي الله عنه قال yace sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wa sallam nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam akan wata mace da ta mutu wajen haihuwarta faqama alaiha sai ya tsaya kanta a tsakiyarta wato a daidai tsakiyarta wanda ya nuna kan cewa idan mace ta mutu yayin da take a take da ciki ba za a fito da abin da ke cikin cikin a a yi masa sallah daban ba haka za a yi masa sallah tare da abin da ke cikin ciki sai dai idan ya to yana motsi a ga cewa yana da rai za a iya fito da shi a ya to ya samu rai amma wannan medically yana yiwuwa a likitance yana yiwuwa na eh yana motsi na'am ana iya samu ana iya samu ai ai wannan tajwizul aqli ya yajuz yajuz aqlan amma hal huwa waqi'un hissan yana faruwa almuhim abinda hadisin da ya nuna mace wanda take cikin nifasi ba sai an cire ɗinta ba sai a yi mata sallah a haka kuma ya nuna cewa inda ake so a tsaya a tsaya yi wasafiha a tsakiyarta an ce dalilin tsayawa a tsakiyarta saboda a fitirce ta saboda a titirce ta daga ganin mutane wannan yanda da kafin daga baya a rinka sanya na'ash kun san daga baya an zo in mace ce in ta mutu sai a sanya wani karfe a daidai tsakiyarta a lullube ta yanda ba za a ga sifar jikinta ba ba za a ga sifar jikinta ba daidai tsakiyar jikinta wanda shine yake nunawa to amma yayin da ya zamanto cewar ba a sanya wannan to an fassara tsayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a tsakiyarta cewa dan ya fitirce ta daga wato kallon dan ya fitirce tsakiyar jikin nata daga yayin da ake mata sallah tunda musamman an ruwaito cewa in namiji ne kamar yadda zo a hadisin Jabir yana tsayawa a daidai kansa ya tsaya a daidai kansa amma mace ya tsaya a daidai tsakiyarta to amma daga baya da aka zo aka sanya na'ash a wato abinda zai suturce mace sai ya zamanto cewar ko ina mutum zai iya tsayawa a wajen jana'izar namiji ko jana'izar mace na'am babu aina ya komo min almar'ati war rajul na'am babu aina ya komo min almar'ati war rajul babin a ina mutum zai tsaya a ina wato zai tsaya shine mai yin sallar janaza liman minal mar'a daga mace wal rajul da namiji قال حدثنا إمران بن ميسرة نعم قال حدثنا عبد الواري نعم قال حدثنا حسين نعم عن ابن بريدة حسين المؤلم دقى ابن بريدة حدثنا مو حدثنا ثمرة بن جندب نعم ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناي صلى باين النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها da ta mutu fi nifasiya da ta rasu a cikin wato nifasinta a cikin tana da ciki lokacin haihuwa faƙama alaiha wasataha sai ya tsaya a kanta a tsakiyar jikinta to wannan shine kamar isharar imamul bukhari ya yi tambaya saboda akwai ihtimal akwai ihtimali a kan cewar zai aina za a tsaya ɗin tsayawar da annar sallallahu alaihi wasallam ya yi don ya sunnata mana ne wanda yake shine aula musamman ganin kan cewa ya zo a cikin hadisin anas ibn malik anas ibn malik didda ibn hajar ya ba a fashi a cikin sharhinsa amma ta'liqin Sheikh bin baz akan fathul bari ya ruwaito shi da wani isnadin a cikin musnad imam ahmad da isnadi kyakkyawa shine cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan wani namiji sai ya tsaya a daidai kansa yayi sallah akan wata mace sai ya tsaya daidai wato kuturinta daidai tsakiyar jikinta wato sai al'ala ibn ziyad ya ce hakanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ce na'am hakanan ya yi, to wanda yake wannan hujja ce akan cewar a bambance tsakanin namiji da mace cewa namiji a sunna a tsaya daidai kansa ita kuma mace a tsaya a tsakiyar jikinta kuma kamar inda muka ambata na wannan hikimar shine dan a fitirce ta na'am باب التكبير على الجنازة أربعة نعم باب التكبير على الجنازة أربعة باب ينكبر أكن جناز أكن سلر جنازة سوقدو وقال حميد حميد يتي حميد ابن أبي حميد الطويل كنا صلى بنا أنس رضي الله عنه anas radiyallahu anhu yayi mana sallar janaza fa kabbara salatan sai ya kabbara uku thumma sallama sannan yayi sallama fa qila la sai aka ce da shi fastaqbala al-qibla wato aka ce da shi ka uku kai kabbara fa na'am fastaqbala al-qibla sai ya fuskanci al-qibla thumma kabbara ar-rabi'a sannan yayi kabbara ta yayi kabbara ta hudu thumma sallama sannan yayi sallama wannan eh, shine eh, wannan mas'ala ce wanda yake malamai sun yi sabani tun daga magabata akan sallah akan wato kabbara nawa ake yi a wajen sallar janaza kabbara nawa ake yi sun kasance abu wa'il ya ce a zamanin annar sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kabbara akan janaza kabbara bakwai kabbara shida biyar hudu sai umar radiyallahu anhu ya hada mutane akan kabbara hudu akan su rinka kabbara hudu to wannan kuma shine kaulin jamhurin malamai kabbara hudu ake yi ma ake yi a sallar janaza sai dai waɗansu malamai kamar imam ahmad yace ce in za a yi kar a yi sama da bakwai kar kuma a yi ƙasa da hudu ya ba da zaɓin a yi bisa ƙari saboda abin da aka ruwaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma kun ga imamul bukhari shi ya yanke saboda wannan ijma'in da aka ruwaito wannan hukuncin na sayyidina umar ya yanke akan cewa kabbara hudu ake yi akan janaza na'am قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك مالك الإمام عن ابن شهاب دقى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب دقى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي دقى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من زن الله صلى الله عليه وسلم عن نجاشي يا سند متور نجاشي في اليوم الذي مات فيه أرانا دي متو أتكنسا وخرج بهم إلى المصلى يفتد سوء يزوى قفيل إيدي فصف بهم yayi musu sahu wa kabbara alaihi arba'a takbirat yayi masa kabbara kabbara guda hudu kaga riwayar sai ibn al-musayyib babu abu salama da wannan to a shahid anan wa kabbara alaihi arba'a takbirat yayi masa kabbara kabbara hudu to kun ga wannan ita ce hujja sai dai waɗansu suna cewa ai shi annajashi salatu alal ghaib ne za a yi kiyasin sallah akan janazar da take nan da kuma salatu alal ghaib in aka ɗauka a kan cewa dukkaninsu sallah ke ta gawa sallah addu'a ce da ake yi ma wanda ya rasu na shafa'a da ake masa sai a ce za a iya yi wannan kuma ya iya zamantowa asali to idan kuma ba a haka ba to ai akwai hadisai da suka zo waɗanda suka nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara hudu a kan sallar gawa shine Ibn abi dawud da ya ruwaito cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla ala janaza yayi sallar janaiza fa kabbara arba'an sai kabbara hudu wa qal sai kabbara hudu ya kabbara hudu to wannan shine kusan abinda ibnu hajar yace ban taba ganin wani hadisi da isnadi ingantacce ba cewa yayi kabbara akan janaza sai wannan amma wannan akwai istidraki Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo hadisai da dama waɗanda suke nunin a kabbara annar sallallahu alaihi wasallam sau hudu akan janaza na'am قال حدثنا محمد بن سنان نعم قال حدثنا سالم بن حيان سليم بن حيان نعم قال حدثنا سعيد بن ميناء نعم سعيد بن الميناء عن سعيد وانشان سليم سليم ابن حيان سالم يتي سليم نعم. سليم قال هدثنا سعيد ابن ميناء نعم عن جابر بن daga Jabir shine Ibn Abdullah radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alayhi wa sallam cewa wa sallam salla ala ashama an-najashi yayi salla akan ashama an-najashi fakabbara arba'an fi kabbara hudu wa qala yazid yazid harun wa abdus samad ibn daga salim afhama duk haka suka ce afhama wataba'ahu abdus samad abdus samad ya masa mutaba'a saboda an yi sabani akan sunan waɗansu suka ce masa afhama bil kha waɗansu suka ce masa sahma waɗansu suka ce masa sahba bil ba to shi yasa imam al-bukhari yayi ishara akan cewa yazid ibn harun da abdus samad sun yi mutaba'a da muhammad ibn sinan wajen faɗin sunan da kan cewa afhama ne wannan shine sunansa saboda tun da kasancewarsa ba balarabe ba shi yasa babu mamaki ya zama to kan cewa an samu saɓani a suna sun san shi suna kiyasi baya shigansa ba ka iya kiyasi ba ka ce ai ga yadda ya kamata ya zama to sai dai yanda aka ji to shi yasa akan samu saɓani to imam al-bukhari ya rinjayar da cewa wannan riwayar ta muhammad ibn sinan cewa ashama shine ya samu mutaba'ar yazid ibn harun da abdul samad ibn abdul warith ibn sa'id at-tanuqi na'am wannan shine asali an ruwaito daga sahabbai sabani akan adadin sallar janaza a adadin kabbarar da ake sayyidina ali radiyallahu anhu ya kasance idan wanda ya mutu daga cikin sahabbai ne da suka yi yakin badar kabbara bakwai yake musu yana musu kabbara bakwai idan kuma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai je yakin badar ba sai masa kabbara biyar idan kuma sauran gama garin musulmi ne ba sahabi ba sai masa kabbara hudu haka ya kasance yana yi radiyallahu anhu kun ga kuma aka nuno wannan ya nuna kan cewa kenan a zamanin khilafancinsa a zamanin lokacin da yake khalifa tunda shine za a kirawo ya sallah akan aljana'iz domin yana daga cikin haƙƙin khalifa yana daga cikin haƙƙin shugaba ya zamanto cewa shi shine yake sallah akan jama'a da suka mutu musamman yayin da suka zamanto wato fitattun mutane ne na al'umma to sayyidina ali radiyallahu anhu haka ya kasance yana yi to amma kamar yadda muka gani sayyidina umar radiyallahu anhu sai ya hada mutane akan a rinka yin kabbara hudu to amma sayyidina ali ya zo bayan sa ya nuna kan cewar abinda sayyidina umar din yayi ba hakan bane ba wai ya nuna kan cewa ba a ƙetare sama da kabbara hudu ba to shi yasa imam imam ahmad ibn hanbal yayi riko da wannan yace idan har mutum zai yi kari akan sallar jana'iza to kada ya wuce kabbara bakwai mm, kada kuma ya kasa da kabbara hudu akallan kabbara hudu abin da yake nuna akallan kabbara hudu wannan hadisin na asar din Anas da Imam al-Bukhari ya kawo da cewa yayi kabbara uku sai aka gaya masa kabbara uku kai sai ya dawo ya fuskanci al-qibla yayi kabbara sannan yayi sallama to wanda kuma yake nuna kan cewa idan liman yayi sahau a wajen salatul janaza yayi sallama akan kabbara ta uku to ba sake sallar jana'izar za a yi ba sai kawai ya juya ya fuskanci al'ibla ya kabbara ta hudu a ƙarasa bisa wannan asar ɗin na anas ibn malik to ya zai sahau menene a'a madibo eh kazo da wani sabon fikihu me sahun jana'iza اثر من انس نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك